ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير يا كي wannan manzo zaka ga waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabon Allah suna tsorace da uquba saboda abin da suka aikata na laifi kuma uquba sai ta same su babu makawa tsagwaron tsoro wanda babu tuba a cikinsa ba zai amfane su ba waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka yi ayyuka nagari suna kan kishiyar abin da waɗancan suke kai suna cikin gonakin aljanna cikin ni'ima suna da duk abin da suke so a wajen Ubangijinsu na ni'imomi kala-kala waɗanda ba sa yankewa har abada, wannan shi ne falala babba, wadda babu falalar da ta kaita.